بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإذا درسي نتريد وقوم شابير أتكن كراتم من رياض الصالحين مع الإمام yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaihi yau 25 ga watan jumadal Afira hijira ta 1446 kuma 27 ga watan 12 shekara ta 2024 ta miladiya a yau za mu tashi babi na 91 shine babul wa'azi wal iqtisadi fihi babin yin wa'azi da kuma wato tsagaitawa a cikinsa ma'anar wa'azi shine wato tunatarwa da da'ar Allah da yin wasiya da abu Allah din shine al'amru bi ta'a wal wasiyatu biha wato umarni ai umarni da bin Allah kuma ai wasiya da yin haka shine wa'az waɗansu suna ce ma wa'az shine wato ba wai kawai mujarradin umarni din ba umarni wanda ya kunshi tsoratarwa wanda zai tsoratar da mutum ya sanya shi wato ya bi umarnin saboda tsoro saboda tsorata da ya yi saboda haka nau'i ne na kashe da shi yasa kun ga aka ce a wato mutuwa mai wa'azi ce kaga ai mutuwa ba ba umarni take da da'a ba amma abin da ke cikinta na tsoratarwa yana sa mutum ya shiga taitayin sai ya da'a to shi wa'azi shine abin da yake zai tsoratar ya sanya abata eh, abin da zai eh, sanya mutum ya bi Allah tare da tsoratar da shi hadarin rashin bin Allah da yi wato zai kunshi nau'i na kasheji da kuma wato wato dai sai ya kunshi a targhib wa tarhib bayan an yi bayanin sai kuma akwai kwadaitarwa da tsoratarwa wa'azi shi ne ai muke faɗa wa'azi to amma musu aka ɗauki wa'azi shine wanda zaka tara kai mutane a a wato tunatar da su akan lahira abinda zai sa su su ta kuka kamar kamar mai bakan danya mai bakan danya na nan masallacin juma'a kullum daren juma'a ran alhamis haka zai zo magana ya ce shehu usmanu ne ya gaya mu <laughs> amma gida ya manta da su <laughs> amma ya duk tijiyar tijjaniya bai daina ba da a hmm. eh, haka ne ai kamar yadda suke a sokoto haka suke cewa kadirawan shehu hmm. <laughs> to alhamdulillah shi shine wa'azi to wani fihi da tsagaitawa wato a yi shi tsakatsaki ba a yawaita shi ba wanda zai kai ya zuwa ga aginsu aginsu har ya zama kan cewa ma baya zukata ba sa tasirantuwa da shi saboda ya zamanto kamar waka ba kuma a ba ya zamanto a daɗe ba a yi shi ba kar zuciya ta ke kashe kan zuciya ya to kan cewa ta ke kashe ko kuma shi kansa a usulubin wa'azin a tsagaita kar a yawaita bayani yi ta maimaitawa yi ta maimaitawa wanda zai sa a jinsu hmm. kar kuma a takaita bayani yadda zai sa ba za a fahimci abin da ake faɗa ba saboda haka eh, shi a takaitawar wajen yin wa'azin da kuma wajen usulubin yin wa'azin wajen yin wa'azin a takaita kar a yawaita kamar yadda ibn mas'ud a kamar a yadda ibn mas'ud ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yawa zai ma kawo hadisin zai kawo hadisin yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam take baya yin wa'azi kullum mm, yana duba ba kullum yake yi ba shi yasa ibn mas'ud shi ma sai ɗaya yake a mako daren alhamis a daren juma'a shi usmani shi ma haka ya ɗauki wannan al'ada shi ma haka yake yin wa'azi da tara jama'a maza da mata hmm, kafin ya fito zai tsaya a tsoron kofar gida ya ɗan tsaya ɗan sakan kaɗan sannan ya fito sai ɗansa muhammad bello sarkin musulmi yake ce masa wannan dakatawar da kake yi a tsoron kofar gida me kake yi ne ce ina halatto da niyya ne kuma in tsarkake ta eh, ina halatto da niyya kuma in tsarkake ta ke yi wanda shi ta Allah ya sa albarka a cikin al'amuran da gaske suka yi hmm. Hmm. Wa'azi ya sha bamban da karatu wa'azi ya sha bamban da karatu amma akwai karatu da zai kunshi wa'azi hmm. kamar yadda akwai wa'azi da zai kunshi karatu eh. na'am qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kan kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kyakkyawan wa'azi tafarkin ubangijinka a waɗansu fassara shi cewa da tauhidi wato kan kira ga tauhidi to amma a asal amma in aka ɗauke shi a haƙiƙanin ma'anarsa ta farkin ubangijinka wato ta farkin da zai kai ya zuwa ga yardar ubangijinka to kaga ya haɗa dukkan abin da Allah yake so ya haɗa tauhidi da shari'a baki ɗaya wato kai kira ya zuwa ga tauhidi da shari'a kai kai kira ya zuwa ga tafarkin Allah shine hanyar da za ta kai ya zuwa ga yardarsa bil hikmati wal mau'izati al hasana sau da yawa Al-ƙur'ani ana amfani da sabilillahi da ma'ana jihadi to amma nan ba shi ake ba shi kadai ake nufi ba ana kira nufin kan kira zuwa ga jihadi ba wato kan kira ya zuwa ga abin da zai kai ya zuwa ga yardar Allah bil hikmati da hikima al hikma shine ka sanya abu a daidai wajensa ka sanya abu a inda ya dace shine ma'anar hikima to shi ne sai malamai suke fassara hikima din nan bil kitabi was sunna da alqur'ani da sunna wato kai kira zuwa ga tafarkin Allah da alqur'ani da sunna kar kai kira da dabaraka ko da tasuniyoyi ko da tatsuniyoyi eh, Um, wato irin waɗannan uh, da ake cewa masu wa'azin turmi za haka suka yi asalin waɗanda ɗaya daga cikin nau'in waɗanda suka ninka kirkirar hadisan ƙarya su ne alƙusas masu wa'azin turmi wanda za su zo su ce duk wanda wato ya yi su ba da wata sallah sai duk wanda ya wannan sallah, wato allah sai ya ba shi ladan annabi saba'in hmm. ko kuma a ce allah zai halici wani tsuntsu tsuntsun yana da baki saba'in kowane baki yana da harshe saba'in kowane harshe kowane harshe zai masa istighfari sau dubu saba'in hmm. zai masa istighfari a rana sau dubu saba'in Eh. shi ne wataran wani a imam ahmad da ya ibn ma'in suna zaune a wani masallaci a baghdad sai irin wannan masu wa'azin ya zo da wannan da irin wannan hadisin ya ce wanda duk ya ce la ilaha illallah sau daya to Allah zai halici tsuntsu mai baki saba'in mai menene ya janyo hadisi da tsawon gaske akan falalar wanda ya wannan da isnadi kuma fa kuma a cikin isnadin har da shi ahmad ibn hanbal da yahya ibn ma'in suna zaune sai sai ahmad bin hanbal ya kalli ya haya bin ma'in ya kai ka gaya masa wannan ya kai ka gaya masa to sai da ya gama karɓar kyauta ya gama karɓar sadaka tunda dama ai mai wa'azin turmi dama dai ya karɓi sadaka ne sai da ya tattara sadakarsa ya kama zai tafi sai suka kira shi da suka kira shi sai ya ɗauka cewa su ma za su bada saraka ne sai ya zo da gaggawa ya zo bai san su ba sai ya zo sai ce wannan hadisi da ka rawaito ka ce haddasana ahmad ibn hanbal da yahya ibn ma'in yahya ibn ma'in ne ya magana sai ya ce to ni ne yahya ibn ma'in wannan shine ahmad ibn hanbal yaushe muka gaya maka wannan hadisin sai ce to yake na daɗe ina jin cewa an ce ya haya bin ma'in wawa ne ban taɓa tabbatar da cewa wawa ne ba sai yau yake ai na rubuta hadisi daga ya haya bin ma'in mutum talatin ba kai ba ya haya bin ma'in ɗin da na yi ruwaya a wajen su akwai talatin sai amal bin hanbal sai sa bakin rigar sa ya rufe da ya ce tashi ka tafi ta ka to masu azin turmi ke da yi in suka daga tara su sai musu wauta to wa'azi ba a yi da ƙarya ko da dabaru hmm. ai kaga kamar mune ne mai wa'azin yakin tabuka eh. Eh, yakin tabuka a gani da yadda yakin tabuka asali sai na ali bai ba amma haga a cikin labarin har yadda a jarumtarsa aka kasa ɗora masa ɗamara sai da tukuna wata tsohuwa ta zo ta ce biya ta bashin daddawa sannan gashin jikinsa eh, sai ya sayi sai ya cike sai ce ku masa ku ɗora masa to wa'azi ana yin sa ne bil hikma shine da alkur'ani da sunna domin su ne suke sanya abu a bigiransa wal mau'ibatil hasana da kyakkyawar kyakkyawan wa'azi wa'azi wanda yake kyakkyawa shine wa'azin da yake a cikinsa babu wato tsananta a tsananta tsoratarwa da har ta sa mutane su yanke ƙauna babu kuma yawan romo da har mutane za su ɗauka aisu sun sha ba masa jin tsoron komai ba firgita eh dole ne ya zamanto wato wasap a takaita shine al-mau'izatul hasana kuma mau'izatul hasana ce kyawun wa'azi wanda yake babu zagi akwai wanda yake zai je kamar wani mai wa'azi da yake cewa ai ya je gari kaza ya zazzage musu buhun kaulasa ranki <laughs> ɗaya ka duka kafurta mutane sannan kuma ka ɗauka kan cewa ka je ka kira su ne zuwa ga tafarkin Allah akwai waɗansu mutane da lokacin da ake wannan rashin hikimar farko farkon tasowar izala an samu masu wa'azi marasa hikima mm, wani suka je wani gari da suka yi musu wa'azi suka ce ku tafi da kitabu wa sunan naku ba masu da mm, kaji wannan mummunan wa'azi ne da har za ka sanya su su zamanto suna cewa ba sa san alkur'ani da sunna suka ce ku tafi da shi ba masu saboda saboda rashin da fi bil almu'idatil hasana da kyakkyawan wa'azi ne ba hikima ba wa'azi kyakkyawa na'am wannan sai na'am kana aiki akan alkur'ani ko kuwa haddin wannan har da musulmi a yi duk kowa ana kiransa zuwa ga tafarkin Allah da kafirai da musulmi eh social media a kowa za a yi masa kowa kowa za a yi masa almu'iwatul hasana sai dai ya danganta da makamin da kulli makamin makam akwai ai kaga akwai kaga wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga ka gaya musu magana wadda take mai isa matuka wajen wanda za su raina kansu munafukai kenan wanda sun san gaskiya amma sun ƙi saboda haka kai musu magana wanda za ta karar da hujjarsu sai ka ji kawai sun rasa abin da za su ce sun tsaya su yi shiru ko dai su bi wato yadda kowa zai gane kan cewa waɗannan masu girman kai ne to akwai wannan uslubi shi ma yana daga cikin mau'izatul hasana shi ne yi eh? kwarai eh. kuma ga fir'auna fa qula lahu qawlan layyina hmm? Hmm. نعم الموئدة الحسنة آه، نعم، آه، الإمام ابن عاشور يشي معنك شيني واتو القول الذي يلين, يلين نفس المقول له لعمل الخير واتو مجند ذاتا tausasa zuciyar wanda aka yi masa maganar ya zuwa ga aikin alkhairi saboda haka wato kenan yadda za ka kai ya zuwa ga zuciyar mutum ka tausasa ya zamanto ya yi abinda ake nufi ne aikin alkhairi da shi ne almau'izatul hasa kyakkyawan wa'azi kaga ba ita nau'i ne khas na hikima wato wajen usulobi ita hikima shi ne ka gaya masa magana wadda take ta dace ka gaya masa magana ka sanya magana a inda ta dace wato kowane hali mutum ya shiga in dai kana da hikima kana da sanin alkur'ani da sunna za ka samu magana a cikin alkur'ani ko a cikin hadisi wanda ta dace shi ne za ka ji an gaya mutum sai gaji ka ji aya kamar yanzu aka saukar da ita saboda ya dace da ainihin abin nan halin da ake ciki to shi kuma al-ma'idatul hasana da usulubin ne shi abinda za ka faɗa bil hikima abinda za ka faɗa ya zamanto shi ne zai zamanto daidai da lokaci. shi kuma ma'idatul hasana yanda za ka faɗa ya zamanto kyakkyawa ya sanya tasiri a cikin abinda da za ka faɗa ya tausasa zuciya ya zuwa ga yin abin da ya dace to ita kawai ayar imamun nawawi ya kawo hadisai ya fara da hadisi ya kawo hadisi shine na 698 an abi wa'il shaqiq ibn salama daga abu wa'il shaqiq ibn salama ɗaya daga cikin manyan almajiran abdullahi ibn mas'ud cikin manyan malaman wato a malaman al-kufa al-kufa al-asadi ana kira yana cikin al mukhabaramu sai yake rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam sau da kiri sai zama sahabi <laughs> ya rasu a shekara ta 64 bayan hijira hmm. qala yace kana ibn mas'ud yudhakkiruna fi kulli khamis marra ibn mas'ud ya kasance yana mana wa'azi yana tunatar da mu sau daya a kowace ranar alhamis faƙala lahu rajul sai wani mutum ya ce masa ya ce da shi ya abu abdurrahman wani ita ce alkunyar abdullahi bin mas'ud ya kai abu abdurrahman la wadittu annaka na kulla yau wallahi ni zan so a ce kullum ka ne mana wa'azi faqal amma amma ku saurara ku ji innahu yamna'uni min zalik anni akrahu an umillakum abin yake hana ni wato yake hana ni yin wannan shine ina kin wato na gundure ku mm. sanya ku ku gundura ku gunsu mm. wa inni kun bil maw'ida ni kuma ina duba halinku ina muku ina ba ku rata wajen yin wa'azi <laughs> ina at-tahawul wato al'uda za lokaci lokaci ba koyaushe ba bil maw'ida da yin wa'azi kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na biha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma yake mana wa'azi lokaci lokaci mahafata sa'amata alaina sa'amati alaina saboda jin tsoron kar ya gundure mu eh, saboda jin tsoron kar ya gundure mu kun ga wannan shine Abdullahi shine tarbiyyar da sahabbai suka ba mu tabi'ai kamar yadda suka karbe ta wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wani ya nuna mana al-ittisab daidaito kar a yawaita yin wa'azi kullum ana cikinsa sai zaman to ba shi da tasiri kar kuma a ɗauki lokaci mai tsawo ba a yi ba sai zukata suke kashi mm. faƙala alaihim al'amadu faƙasar ƙulubu mm. lokaci ya tsawaita gare su a halin kitab sai zukatansu suka ke kashe, saboda babu wa'azi to a yi shi wato daidai wa daida a rinka yi lokaci lokaci ba kullum ba ba koyaushe ba lokaci lokaci to kun ga wannan ya nuna yadda addinin musulunci ya dace da ɗabi'ar ɗan adam shi ɗan adam haka yake in ka yana jinsuwa ko da gaskiya din ce kuwa hmm? to kaga abin da zai sa mutum ya jinsu da gaskiya an aka haka an cuce shi abinda gaskiya da ya kamata a ce kullum tana zaburar da kai tana mayar da kai zuwa ga Allah amma yau gashi ana faɗanta ana wa'azin kai ko gizo hmm? to saboda ɗabi'ar jiki ne ɗabi'ar zuciya ce ta ɗan adam to shi yasa sai a rinka bin sa a hankali a hankali dole ita zuciya sai da siyasa kamar yadda mutane kula da su sai da siyasa haka zalika zuciyar ɗan adam kai kanka yadda za ka tafi da zuciyarka sai da siyasa sai kai ma kanka siyasa eh, sai kai ma kanka siyasa saboda in ka ce ba za ka yi ma kanka siyasa ba sai ka je ka dauki abin da ba za ka iya ba shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uklufu min al-amali ma tuqiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku dauki abin da za ku iya na aiki domin Allah ba zai ginsu ba sai dai ku kun ginsu wato kenan kaga dan adam zai ginsu shi kansa in ya zama kan cewa ya ya zamanto cewa kullum ba bacci sai ibada wani lokaci zai zo ibada zai zamanto kan cewa ta ginshe shi sai ya daina sai ka nemi shi karasa amma inda yana yi daidai wa daida shi kenan shi yasa ma wani lokaci sai na ali yakan ce wa zai dan sanya zukatan su su samu hutu sai a samu wani ya dan kawo irin waƙoƙin jahiliya ɗin amma a ce kullum cikin eh, tsantsani da da zafafawa ɗin nan a'a wani lokaci sai a ɗan yi ɗan a ɗan sassauta a ɗan sassauta wanda shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataran shi ma ba gani wata ran na na aisha gatanan gatanan ku hadisin ummu zar'in ba kaga tatsuniya ce tatsuniya ce amma sai ya gaya mata eh, cewa mata ne suka haɗu kowace mace tana sukanta mijinta wannan ta ce shi mijinta ga yanda yake wannan ta ce ga yanda yake ya tsaya gaya mata wannan kissa cikakkiya to ka da kansa sallallahu alaihi wasallam to haka ba kullun ya zama to kan cewa sai dai ya tafa dan aya da hadisai ba wani lokaci ma gashi hatta su ne yayi to ba eh to wannan an yi sabani shi shi hadisin ummu zar waɗansu suka ce eh hakika an yi su waɗansu suka ce a'a ba ai ba kawai labari ne wanda yake an san shi larabawa sun san shi shine ya mai kai kamata kamar yadda ake yin labarin gizo da koki kaga ai ba hakikatan an yi bane fiction ah. eh. labari saboda haka kamar abin nan babu laifi a ah, dan yi abin kaɗan karanta ɗan novel din nan <laughs> ba zan kaji daɗi ko kana karatun novel kenan <laughs> to saboda ɗabi'ar rai ɗabi'ar ran ɗan adam kun gona daga cikin abin da yake nuna gaskiyar addinin musulunci addini ne na gaskiya wanda ya zo ya dace da fitra asalin halittar ɗan adam shi yasa Allah ya kira shi fitrat Allah allati fatara an-nas alayha asalin halittar Allah wanda ya halicci mutane a kanta baka samu samun mutane su tsananta ma kansu sabanin fitra face sun watsar yanzu kaya kamar nasara da suka kirkiri rahabaniyanci hmm? suka ce su ba za su zauna a cikin mutane ba sai tafi can cikin daji a cikin sahara ta za ka gani wato har hasumayar da suke yi ta ce ake gano alamar hanya tunda a da ayi babu signpost <laughs> yanzu ka duba a gani yau a ce da babu titi kawai fili ne za ka tafi abuja in ka dumfari hanya ka gano cewa nan kudu ce wataƙila sai ka je ka tsinci kanka a birnin kebbi to da daga lokacin da suke gane alamar hanya irin wannan bautan na nasara a can cikin daji a mutum yana zaune shi shi kaɗai da fitila fitilan ba ta mutuwa ko daga ina kake za ka hango ta ba aure ba cin abinci mai daɗi sai wahalar da jiki wai ai in baka wahal da jikinka ba ruhi ba zai samu tsarki ba haka suka saba ɗabi'a saboda haka suka kasa kiyaye ta Allah ya ce fa mara auha haqqa ri'ayatiha hmm. eh to waka idan babu uh, idan waka akwai al maadis kayan molo kayan kiɗa to wannan zahirin hadisi ya haramta ta tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu mutane a cikin al'ummata da suke halatta al-ma'azif kayan molo duk wani abu da yake da string kaga jita ta shiga abin nan piano ya shiga to ganga ganga ba ta da spring ai in ganga kamar musamman in kamar mai baki ɗaya ce ita wannan kaga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi a gaban sa kamar mandiri kenan tamborin hmm. shi wannan babu laifi ai kuma in kuma wakar ya to babu abin da yake alfasha a baka ko a cikin masallaci tun daga shi mutanen habasha mutanen habasha sun zo sun yi waka suna rawa ranar sallah a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyara na Aisha tana kallo wato akwai wanda suka suka fadada kan sha'anin waka kamar ra'ayin waɗansu malaman madina malaman malikiya da yan mazhaban malikiya amma suka dangana zuwa ga imam malik su sun halatta waka ɗin ma duk ta kowace waɗansu kuma sun tsananta sosai sun ce hatta ma wakar ma wadda take ma an samu nusus da suka ce a yi suka ce ba ma za a yi ta ba gabaki daya tsaka tsaki ko shine a waƙar da ta zamanto cewar babu abin hani a cikinta ba amfani da kayan abubuwan kiɗan da aka hana sannan kuma abin da ake faɗa ya zamanto babu batsa da alfasha eh mizmaru shaitan hmm. kuma shi yasa ibn mas'ud yake cewa ai waka tumbitul nifaq fil qalb kama yumbitul baqa ma al baqal wato tana haifar da munafunci a zuci kamar yadda ruwa yake tofo da tsiro ana zuba ruwa tsiro kaga sai ya fito to haka waka ta ce sai ta fito da munafunci a cikin zuci ya ishi mutum sharrin waka tana ɗauke mutum daga alkur'ani tana ɗauke mutum daga alkur'ani eh? ba ka tafiya tare amma kamar wake na'am eh to shine wake din zai yi shi eh shi babu laifi ai wake yawanci babu kida a cikinsa. Hmm, babu kida a cikinsa. wato shi a zuciya tana tafirantuwa tasirantuwa da jin kyakkyawan sauti kamar yadda take tasirantuwa da ganin kyakkyawan abu mutum ya ga abu kore shar sai ka ji wani irin daɗi a zuciyarka Hmm? shi yasa za ka gama irin wanda suke rashin lafiya wajen rehabilitation a asibitin sai ga an sa waje wanda yake mai kore green sosai sai ga an fito ana don yana sa zuciya ta nutsu to haka kyakkyawan sauti kyakkyawan sauti yana tasirin yana yi ma mutum tasiri akwai sauti da za ka ji da zai sa ka kuka akwai sauti da za ka ji da zai sa ka farin ciki akwai sauti da za ka ji da zai sa ka hauka kana tsamanin wayannan wanda suke wannan rawan kamar mahaukata ba sautin ba ne yi wannan tsalle-tsallen ai sautin ne rawan to mahaukaci tubura eh to a'a wai ba ina ga maka ɗabi'ar sauti ne ba wai na ce wai a wai ya halatta ba shine babu abinda dukkan kyakkyawan sauti dukkan kyakkyawan dukkan abinda zaka samu a kyakkyawan sauti zaka same shi a kyakkyawan sauti da alkur'ani ko ba zai baka hali irin mummunan ba abinda sauti yake kawowa na alkur'ani kyakkyawa to zai kawo maka hali mai tsarki ne hmm? ko dai ka ji jin girman Allah sun hmm? matalinu juluduhun wa ƙulubuhun ila zikirillah tasirin kenan ko kaga sun faɗi kana ganin girman Allah shi ne wannan wannan abdallah abdullah brown wannan likitan na yawan baku labarinsa ko ah, abdullah ah, jonathan brown ah, abdullah brown dey na manta first eh abdullah lawrence brown eh wannan likitan idan wanda ya musulunta yana nan a madina a asibitin maghrabi daga amerika ke to yana nan a asibitin al na ido na madina likitan ido ne ophthalmologist ne consultant hmm. shi ya cire ma akwai kanin mahaifinmu a bafan musunusi shi ya cire masa katarak wanda kuke yawan gaisa <laughs> shi ya cire masa katarak a madina shi musulunta ya rubuta littafi a kan akan Shi ne yake cewa alƙur'anin nan shi ne wanda wanda fi kowa ke ƙasar zuciya daga cikin larabawa idan ya ji shi in ya ji shi sai ka ga ya fashe da kuka in wani kuma ya ji shi sai ka ga ya kamar zai tashi sama da farin ciki ƙur'anin ɗaya ya sa ka farin ciki kuma ya sanya ka jin tsoro da tsoron Allah da kuka shi ne wanda kamar yadda sayyidina ali ya ce aljanu da suka ji shi sai da suka ce ina sami na ƙur'anin ajaba mun ji alƙur'ani mai ban mamaki to irin halin da ya yace to shine ibnu taymiya yake cewa halin salaf wato jin wannan abin da ake tafirantuwa da kyakkyawan sauti su da alkur'ani ne sau da ka a samu mutum mai kyakkyawan karatu shi yasa al'adar malaman hadisi idan za a yi majalisun hadis sai an samu mai karatun ƙur'ani mai kyakkyawan sauti ya bude da karatu na alkur'ani kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana ya ce ibn masud ya karanta masa kuma shi ya sa wata ran da ya fito ya ji abu musa al'ashari yana karatu ya tsaya ya ta sauraron karatu har abu musa ya ce ya rasulallah da na san kana ji ai da na kawata karatun kawatawa saboda zaƙin muryarsa da daɗin muryarsa shine a a wannan mutumin da sunansa ya sunansa wannan wanda mawaƙi nan da sun stevens yusuf islam yusuf islam shi ne ya tambayi malamin mu shek abdulaziz al-qari allah ya ji kansa da shi ne limamin masallacin kuba malamin ƙur'ani ne shi ne yake tambaya sai yake cato shi gashi mawaƙi ne shi to ba zai ci gaba da yin waƙarsa ba in ya so ya sanya abubuwa na da'awa a cikin waƙar shi ne ya ce masa to ki cewa a halin salaf dai wajen tasirin ya ce Allah ya baka kyakkyawan sauti ya ce a halin salaf su dai su tasirantu da alkur'ani kai amfani da kyakkyawan sautin ka wajen tilawar alkur'ani shi ne har yake faɗan tilawar a wannan ƙari'in namanta sunansa mutumin misira ɗin nan ba abdullahi khayyab ba shi ba dan misra ba ina manta sunansa dai ba ba su abdul kafin su abdul basit da al-khusari tun in 1960 ya rayu yake ce masa duk wanda ya san waka in ya ji karatunsa zai san cewa duk ka'idodin waka da ake sa na yadda zuciya za ta tasirantu da lokacin da za wajen da za a daga da wajen da za a da za kamar yana tafiya da zuciyarka ne a yadda yake yace zaka same shi a cikin wannan tilawar yace saboda haka qur'ani zai kawo wannan to amma wannan mutane daban-daban ne akwai waɗansu wanda yake su dai sai ɗan sun ji a ɗan waƙe ɗin ɗan waƙar mm, ba kowa ne yake alƙur'anin zai masa irin wannan ba sai sun ɗan ji to amma dai in za a ji wannan shine zabi ɗin kada a ji waƙar da za ta zamanto cewar alfasha ce kawai a ciki sai dai ta motsa sha'awa Eh, to ai ba gaskiya ne a kaga karatun gaskiya ne haka ya kamata majalisun hadis haka ya kamata Mu mai da shi majalisun wa'azi ne amma kaga ai karatun mu na bukhari da karatun muslim da muke yi duk haka ake yi sai an karanta qur'ani sai an karanta ayoyi amma karatun mu na riyadu salihin da umdatul ahkam duk ba ma yi da muwatsa ma ba ma yi ta yi muwatsa da yake ba littafin hadisi ba ne sirfan akwai fikihu amma waɗansu sai suka ɗauke shi duk majalisi da za su sai an yi haka waɗansu sun ɗauki wannan al'adar yawanci mutanen morocco haka suke mutanen morocco duk wani majalisi da za su sai an buɗe da karatun alkur'ani haka na je na samu wannan wanda muka ziyarce su lokacin muka ziyarce shi lokacin muna samari batun baturan nan abdulkadir as-sufi ad-darqawi iyan dallas wanda ya musulunta ya yada ya yada musulunci sosai a ingila da spain da america mutane da dama suka musulunta hannun sa eh da banga da toshi da koso da wani da eh. kuma ai su ma duk su ne eh, eh, eh, to su watakila ganga ce a su ganga ce amma shi ma akwai akwai akwai akwai zare akwai zare inda da zare a jiki mm, to

الحديث التاسع والتسعين بعد الستمائة حديث نتري شدة تسعين دسرة وعن أبي اليقظان عمار ابن ياسر دقى أبو اليقظان شيني الكنية الساعة عمار ابن ياسر ɗaya daga cikin السابقون الأولون من المهاجرين عند الهجرة قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زان الله صلى الله عليه وسلم ينشوى إن طول صلاة الرجل سواء صلى المتن wa qisara khutbatihi da gajartar hudubarsa ma'innatun min fiqhihi alama ce ta saninsa ga addini fa'atilu sala wa Aksarul al-khutba naka ku tsawaita sallah ku takaita huduba rawahu muslim ma'innatun bimimin maftuha thumma hamzatun maksura thumma nunun mushaddada ay alamatun dalatun ala fiqhi wato alama ce mai nuni akan fahimtarsa da ganewarsa ga addini to kun ga wannan shahidin a nan wato takaita hudu ba to shine a iktisad kar a yi ta mai tsawo kar a yi ta kuma mai tsananin gajarta to wannan a sunnar annab sallallahu alaihi wasallam haka take hudu basa kaɗan ce gajeriya ce ba mai tsawo ba amma kuma sallarsa mai tsawo to kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake faɗa cewa tsawon sallar mutum da gajar ta hudu barsa to ita ce alamar cewa alamar saninsa ga addini hmm. Hmm. amma kamar yanzu da ake bar ana kyanatar jama eh. ah, kuma rulon sam din da ake amfani da shi a yanzu shi ne cewa in an tsawaita hudu ba a shakai a tsawaita sallah hmm. a abinda yake daidai a takaita hudu ba a tsawaita sallah kuma <clears throat> wato gwargwadon takaita sallah gwargwadon takaita hudu ba kamar yadda limamin <clears throat> haram shek su'udu shurain a cikin littafinsa a shamil fi fiqh al-khatib wal ba littafin ne a ilimin mai yin huduba da kuma ita kanta hudubar ya yi ce mai kidarin huduba gwargwadon hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yadda za a karanta suratu sajida gwargwadon yadda za a karanta suratu sajida hmm. to gwargwadon da za a karanta suratu sajida ka ba zai fi minti minti biyar a karatu dai irin wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a minti biyar hmm, aya talatin aya talatin ce minti biyar shafi uku shafi uku karatu na tsanake hmm, karatu na tsanake eh zai haura biyar ko na jin shi a shirai na jin ko ya ce ne ko ya ce minti goma ne na manta a cikin littafin nasa aya sai babu shi a cikin babu shi a cikin shamila da na nemo maganar kasar na ce ya yi murabus ya yi murabus a to a sai ya ce to kaga dai kenan mu yadda za ga ana yin hudu ba a a daɗe wajen minti eh, talatin arba'in har hamsin ma kuma wato ita hudu ba ta hudu ba ba lecture ba ce amma sai an mayar da hudu ba yanzu lecture eh, Eh, da ba da labari eh kuma da nan amu kware ko ta abin nan eh, ko ta malam dalhatu imam ibrahim malam ibrahim dalhatu malam dalhatu eh, yo malam dalhatu wanda malam mansur ita ma ita yake الحمد لله الموصوف بصفات الكمال والكمال الصفات المخصوص بصلات الإفضال وإفلال الصلات eh abi <laughs> yara a cikin gari sun haddace baka ji ba hakkiyanci ma suke ba wa inda yake cewa halaluha abin halaluha hisabun wa haramuha iqabu wai a bamu ma mu samu a hana mu ma mu samu <laughs> eh. an ce hudubar cewa abdullahi ce da ya zo kano ita ya ma mutane ita bi rubi man mala wa ta bi rubi man tufiya ayin al-mursaluna wal anbiya wa ayin sahabatu wal awliya fa saru ila rahmatullahi, lil ladina ahsanul husna fa gadan zarakumul maula ba nur a kike ma ka ka hanji da ka samu malam mansur ne ka samu malam dan abu amma nan amu ba ita yake ba yana da kudu ba ai dama wanda yake shi malam mansur ne ita yake duk juma'a da aka ce masa me yasa baya canzawa yace mutane sun yi aiki da ita ne balantana ya canza eh, to kun gani to haka take to amma yanzu za a iya cewa saboda a ah, fassara hudu ba da ake tunda waɗansu sun ɗauki usulin fassara hudubar su yi fassarar kafin liman ya hudubar sai ya zama to in ya hau mimbari ta lararci kawai zai yi. kafin sallah an riga an fassara hudubar na'ibi yawanci ya fassara ta, ko kuma shi kansa limamin ya fassara kafin ya yi sallah to amma saboda ita huduba ba karatun alkur'ani ba ce ya halatta a yi ta ya halatta a fassara ta ko da a lokacin da ake yin ta ne saboda aka shi yasa din waɗansu limamai su suke fassara hudu ba su haɗa tare da talarabcin sai ya zamanto dai abinda ake cewa da malamai suka ce haƙƙin hudu ba ya zamanto ta abinda larabawa suke ce ma hudu ba to kaga an yi wannan ta kunshi budewa da yabo da kirarin ban girma da godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa'azi da ayar alqur'ani ko ayoyi ko hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam to sauran saboda haka in aka yi din da wannan a za a iya sanya wani yare wanda yake ba na larabci ba a hada ko a hudu ba farko ko a hudu ba ta biyu ko a duk hudu bomin guda biyu eh, eh duk sai a yare biyar ake yi hudu barko mhm, mhm. akwai mutu na larabcin mm. sai kuma a yi na yaren turiya mm. galibi yan pakistan suna da yawa sai an yi musu na urdu eh, akwai yan turkiya su ma'ai musu nasu su musu nasu mm. saboda haka sai an yi yaran nan sannan zuwa yi saboda haka kasar turkiya ce mm. mm. don a san eh, shi ne to haka dai ya kamata a takaita hudu ba ba a tsawaita ba kuma a tsawaita sallah to rashin takaita hudubar shi yake sa ba a tsawaita sallah sai gani man. ya yi hudu ba wajen minti arba'in amma ya zai kanta ina a tsaina eh, da wal asiri gaskiya wannan lalaci ne eh. wai ai gani yake ya tsawaita hudu ba saboda haka bari ai sauri a kallamu mutane shi ya kuskure sunna shi ya kuskure sunna tun daga surori da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a sallar juma'a suratul juma'a da munafiqun da sabbih da hal asar ko kuma suratul juma'a da hal ata kamar yau'i eh, haka ya zo a cikin sahih muslim hmm. amma sai ka ga abin sai ka gaba ma yanzu kamar wata farkon sallar idi da muka yi a filin sukuwa sai abin nan na yi abin da ya zo na hadisin sayi na umar na abin da ake kanta a sallar idi a raka a farko muka karanta qaf a raka ta biyu muka karanta eh, alkamar ita sarabatis sa'ad hmm. eh, mutane an koka <laughs> ya ce wannan an koka eh, sai dai ka'ida shine a takaita ma mutane idan yin abin da yake yazo in a cikin sunna zai wahalar da mutane sai a takaita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba dige ba shi ma yana yin sallar idi da sabbi da hal ataka kaga ita wannan sadda sadda daidai wa daida kuma abin ya kan zama da yanayin mutane mutanen mm. haka ne mm. to almuhim wato fa'idan wannan shine ita kanta sallah wa'azi ce mm. da sauraron karatun alkur'ani a cikin sallah shi kansa wa'azi ne sai ma kuma wa'azin da ke cikin hudu ba ai wani lokaci ko ba ka jin fassara ko ba ka jin fassara in ka ji karatun alkur'ani wani lokaci wannan tafiyar na karatun alkur'ani sai ka ga yayi ya ratsa zuciya na'am eh ايه <laughs> يلا تركي <laughs> نعم الحديث السبع الحديث السبعمائة حديث ندري بقي وعن معاوية بن الحكم السلمي لقى معاوية بن الحكم السلمي معاوية بن الحكم السلمي صحابي نزل المدينة كذا قال المصنف في التهذيب وغير رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر حديثا ba wani tarjama da ya kawo ina ganin yanzu ne muke fara haduwa da shi ko? a yana son yana son tarajin mu'awiyar al-hakam as kana yaskunu bi bani sulaim wa yanzilu al-madina a banu sulaim yake sai rinka shigowa madina yu'addu fi ahli al-hijaz ana sashi a cikin mutanen hijaz hadithu fi sahih muslim sallaitu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa atasa rajulun shine eh, na'am shine da yazo wani mutum yayi atishawa ya masa yayi masa kalla. sai aka rinka harararsa lokacin an hana sallah sai ce kai me ya same ku kuna kallo na a lokacin bai san an hana magana a cikin sallah ba hmm. to ba wani abu da ya ka kawo na manaqib nasa bai ai ga ma hadisin shine ma zamu karanta qalibai na ma ana usalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da nake sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam id aqrasa rajulun min alqawm sai wani mutum daga cikin jama'a sai ya atishawa fa qultu sai nace yarhamukallah Allah ya maka rahama faramanil qawm bi absarihim sai mutane suka rinka hararata da da idanunsu suka rinka gani suka rinka kowa ya tsaya tsira min ido shine harara din dai suka daka min harara wal ah, sai na sai wa saqla ummu ya ya ce ah, abin mamaki me ya halakar da me ya sa mahaifiyata me ya sa na rasa mahaifiya zubi <laughs> ne na laraba kan abin mamaki ma sha'anukum na ilaya me ya sa ne ku kuke kallo na faja'alu yabribuna bi aydihim ala afqadihim sai suka rinka dukan cinyoyinsu da hannuwansu suna wato suna dan wato ce masa yi shiru falamma ra'aituhum yusammitunani Ah, lakin ni sakattu ah, da na gansu suna sanya ni ne shiru to sai ne shiru ma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam to inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi salla fa abi huwa wa ummi fa bi abi huwa wa ummi wato mahaifina da mahaifiyata su zaman to fidiya a gare shi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu wallahi ban taba ganin malami mai koyarwa ba gabanin sa ko bayan sa da yafi kyan koyarwa kamar sa fa wallahi ma ka harani da rantse da Allah bai mun tsawa ba wala barabani bai doke ni ba wala shatamani bai zage ni ba qal sai ya ce inna hadhihi salat ita fa wannan sallah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas wani abu na zancen mutane baya kyautatuwa a cikinta innama hiya tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'an ita fa sallah kawai tasbihi ce da kabbara da karatun alqur'ani au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qultu nace ya rasulullah ya rasulullah inni hadithu ahadin bi jahiliya ni ban dade da barin jahiliya ba wa qad jaa Allahu bil islam gashi Allah ya zo da musulunci wa inna minna rijalan ya'tuna al kuhan a cikin mu akwai mutane da suke zuwa wajen bokaye qal fala ta'tihim karka je wajen su qultu wa minna rijalun yatatayyarun a cikin mu akwai mutane waɗanda suke yin camfi qala zaka shay'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddunahu wannan abu ne wanda mutane suke ji a cikin zuciyarsu kada wannan ya hana su wato kada wannan ya hana su yin abin da suke so su rawahu muslim muslim ya rawaito shi at-thukul wato bi dammi sa'i wal musallafa al musiba wal faji'a wato musiba ai wa ummiya ai wato ya masifar da ta samu mahaifiyata ma ka harani ai ma na harani domin tsawa ba to a wannan kissa ta muawiya ta ibn al-hakam as-sulami a wato ba dan madina bane yana zuwa dai madina to shine yazo bai da da musulunta ba lokacin da yazo bai san a lokacin a farkon musulunci ai idan ana sallah idan mutum yazo sai ya ce raka'a nawa akai sai a gaya masa sai ya shiga lokacin ba ana magana ba eh. <laughs> Eh. to saboda haka shi kuma ya san cewa idan mutum ya atishawa ana ce masa yar hamukalla to sai ya ɗauka hayar a lokacin a cikin haka ne saboda haka da ya ji an yi atishawa sai ya ce yar hamukalla sai aka daka masa harara shi kuma kawai a bisa al'adarsa ta mutumin kawai ya ce a ah, me yasa kuke kallo na ba za a yi masa bai kyale kace me yasa kuke kallo na to sai da aka gama shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi to a shahid anan yace ban taba ganin malami mai koyarwa ba gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam wala bayansa sa wanda yafi kyan koyarwa kamar sa yace bai mun tsawa ba bai doke ni ba bai zage ni ba sai kawai yace mun wannan sallar zance zantuntukan mutane ba a yi a ciki tasbihi ne da kabbara da karatun alkur'ani don zaga ba zai ta mantawa da wannan hmm. to wannan shine al-mau'izatul hasana din kyakkyawan wa'azi wato ya zamanto abinda za ka duba sai ka duba halin mutum yanzu kaga shi wannan a wato mutumin ƙauye ne wanda idan aka ce wajen koyarwar za a tsananta masa a nuna masa kan cewa kai ba san cewa ba a yin haka bane ka san mu al'adar mu kenan hmm. ana ganin kan cewa ka keta alfarmar Allah ka keta mu, kai ba san muhimmancin sallah bane yanzu kamar kamar mutum ne wanda yake zo masallaci bai kashe mobile ɗinsa ba ana cikin sallah na ta kar ana sallah kaga yadda ake ana yin sallama inda za a daka masa harara wanda ba shi da ya ce kai malam baka san cewa nan in ana sallah wallahi za ka je ka janyo maka kanka masifa yanzu wani maka Allah ya ita ya za <laughs> to ka gani in aka yi masa irin wannan sai kuma ya ce to ko haka masallacin naku yake wataƙila zai tafi ya ce kai kyale wannan masallacin yan abin nan yan zafin kai ne <laughs> amma aka gaya masa a hankali aka gaya masa a hankali kenan to wannan shine al-mau'idatul hasana saboda saboda o tari yake a to ai watakila wannan don saboda gudun eh shi ne yawa eh shi ne eh, kuma kai ya cutar da mutane eh infection kwarai da gaske kai ya cutar da mutane eh, wannan babu laifi <laughs> kamar mutum ne wanda yake da cuta a fatarsa sai a sashi a can baya na'am bai kamata je ma masallaci ba na'am a ba zai sake shi ne a yi to a kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya sake sallah bai faɗa ba saboda bai sani ba magana ba ta ta masa sallah ba saboda bai sani ba a lokacin tashiri a bawai liman ya dauke masa ba saboda tashri lokacin ana cikin lokacin tashiri ne amma a yanzu ne sai mutum ya zaki sallah ko bai sani ban aka koya masa amma shi saboda a lokacin ake tashiri shi a wajensa kamar wanda ba a shar'anta ba ne umarnin bai ishe shi bai isar masa ba na'am amma wajen daidaita samuwa za a iya sai dama mutane eh zafafawa eh to annabi sallallahu alaihi wasallam yana zafafawa amma zafafawa ta sa ai ba da tsananta magana ba ce sai dai da wa'azi ne la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum wallahi ko dai ku yi sahu ko kuma Allah zai saba tsakaninku amma ai kaga shi ma saboda a a a ya tsawaita ya yawaita magana akan daidaita sahu shine har yazo yake faɗan haka hmm. amma na gasu na da na umar shi ya zafa hmm. eh. annab sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yana zuwa ya shashafa kafadar su a sallallahu alaihi wasallam sai ya rinka shafa kafadar su don ya tabbatar cewa wani bai fito gaba ba yana shashafa kafada shi ko lokacin sayyidina Usman ko dan girma sallacin yayi girma an yi yawa akwai wanda yake sawa sai ya je ya duba in an daidaita sau sai ya zo ya gaya masa sai ya tada kabbar mu abinda ba mu yi kenan kamata ya ce yan hizba akwai wanda yake aikin su kenan za su je su bi sahu sahu sannan su tada sallah a ne zai hana annabi sallallahu alaihi wasallam fa an yi ikama ya zo fa zai tayar da sallah sai ya tuno akwai janaba a jikinsa sai ya koma gida ya yi wanka sannan ya dawo sannan suna suna jiran sannan ikama sallah eh ba wata ikamar ba eh shi makanakum ku tsaya ya shiga gida ya wanka sannan ya dawo ba ta san eh to kuskure ne wanda ana masu wani kuma bai <laughs> الحديث الحادي بعد السبعمائة حديثنا ريبا قيدة بيا وعن العرباب ابن سارية دقاء العرباب ابن سارية قال شكما العرباب ابن سارية العرباب ابن سارية ينا دقاء أهل الصفة ينا تكين أهل الصفة أيوه. yana daga cikin sahabbai kuma da suka sauka a kasar hims ah, hims cikin sariya kenan a cikin syria hmm. a'a sunan suna ne sunansa ne sunan mahaifinsa ne ah. yana daga cikin wala alal ladina yana cikin wanda aka saukar da musu wala alal ladina idza ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw hmm, wa aynuhum tafidu min ad-dam'i azalan Allah yajidu ma yunfiqun shi al-irbab ibn sariya ya kasance yana son Allah ya dauki ransa فكان يدعو يا كثيرا الدعاء اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك Allah shekaru na sun yi yawa kasusuwa na sun yi rauni ka ɗauki raina zuwa gare ka kala fa baina ana yawman fil masjid yayin da nake cikin masjid masallacin damascus usalli ina sa ina ina sallah wa ad'u an uqbad ina addu'a kan a ɗauki raina in ana bi fata min ajmalin rijal sai ga da sai ga wani saurayi daga mafi kyan mutane a sifa wa alaihi duwaj yana sanye da wani nau'i na tufa ahbar kore faƙala ma hadha alladhi tad'u bi wannan addu'ar da kake yi fa qultu kaifa ad'u ya ibn akhi sai ce ta zan yi addu'a to ya dan dan uwana qal qul allahumma hassin amal wa balligh al-ajal la kyautata ayyuka na kuma ka isar da ni ajali na <laughs> fa qultu man anta Allah! kai ka wane ne kai Allah ya ji kanka qala ana rutbabilu ni ne rutbabil alladhi yasullu alhuzn min suduril almu'minin wanda yake fitar da kunci daga cikin zukatan mu'minai thumma iltafattu sai na juya falam ara ahadan banga kowa ba wannan kissar ga isnadinta ibn wahab qala na sa'id ibn abi ayyub an sa'ad ibn ibrahim an urwata ibn ruwaym an al-irbad ibn sariya zabi ya kawo ta da yayi ta'liki akan malaika ne yazo masa amma wannan kada ka ce kada ka dauka a cikin ba a tabbatar da sunan wannan mala'ikan da wannan hadisin ya rasu shekara ta biyar bayan hijira to qal yace wa adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'iza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi da wani ya mana wani wa'azi wajilat min halqulub da zukata suka tsorata suka raurawa daga wannan wa'azi wa zarafat min hal uyun idanuwa suka kwarara da hawaye وذكر الحديث يا أنبش حديث وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة وانا حديثي يا جباتا بصوانسا باب الأمرمين وتسري السنة وذكرنا أن الترمذي قال هو مكأنبتا شوى الترمذي إنه حديث حسن صحيح حديثي حسن صحيح to wannan kun ga wa'azin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kenan wato wanda zai sa zukata su ji tsoro kuma idanu su karara da hawaye eh, ba mu kuma wa'azin mu a wanda za a ka ji ana kabbara yawa sai ka ji wannan kabbara kamar tsuma ka ake <laughs> eh, sai mutum ya faɗa abin da yake so eh, to ba shi ne shi wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam in yi wa'azi din haka za a ga an sun kuyi da kai ana kuka ana shiƙa hmm. na'am to haka wato kenan haka ya kamata wa'azin ya kasance a idan shi malamin bai fada ba dan koransa zai faɗa sai ce takbir ko kuma ka ji shi da kansa din ya fara eh a dan kore ne mana wanda shi yana abin nan a zai ga kanca malam ya yi duwa aji ba ya kabbara ba ya zama dan kore to mun yi awa ɗaya kace ko a wuce to mu ƙara babi daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta